Daruruwan jama'a ne na ci gaba da ficewa daga karamar hukumar Onhaji Ebima ta jihar Imo, inda ambaliyar ruwa ta lalata sama da gidaje dubu da gonaki da dama a 'yan kwanakin nan da suka wuce. Ambaliyar ruwan dai ta shafi wasu garuruwa goma sha biyar ne da ke ɓangaren ke na ƙaramar hukumar, wani al'amarin da ke wakana bayan wata fashewar da ta laƙume rayukan mutum ɗari a yankin kimanin wata shidan da suka gabata. Mr. Morris Obunna wani ɗan asalin ƙaramar hukumar Ohaji Ebema inda barazanar ambaliyar ruwan ke ci gaba da raba mutane da gidajensu ya yi tsokaci kan halin da ake ciki. Those Ya ce waɗanda suke wuraren da lamarin ya shafa sun bar wuraren su sun nemi mafaka a wasu wurare inda wasu mutane ke taimaka musu. Na ji cewa hukumomi sun ce za su kawo mana ɗauki, amma har yanzu ba mu ga wani ɗauki ba. Wasu sun rasa dukiyoyi kuma yanzu suna rayuwa ne daga wasu abubuwan da mutane suke ba su. Ko da yake shugaban sashen gudanarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema, Mr. Ifani Nnaji ya ce suna ƙara zurfafa tunani wajen shawo kan matsalar. Hukumar dai tana ɗaukar mataki don tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Ya ce hukumar ta amince da ba da wasu kayan tallafi don rage tasirin ambaliyar ruwan akan waɗanda ta shafa. Al'amarin ya raba mutane da dama da muhallansu. Abin da ake bukata shine samar musu kayan abinci kamar su shinkafa, wake, garin kwaki da kuma wasu sinadaran da na iya rage tsananin abin da ya faru. Mr. Ifanin Najide ya ƙara da cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema ta ƙudiri aniyar ci gaba da yin nazari kan yadda za daƙile ambaliyar ruwa a faɗin Najeriya. ya kuma ce gwamnatin tarayya ta buƙaci hukumar ta ƙiyasta gonaki da amfanin gona da kuma tasirin ambaliyar ruwan akan manoman yankin ta kuma fitar da jerin mutanen da al'amarin ya shafa don tallafa musu wajen maido da abin da suka rasa sakamakon ambaliyar ruwan. yanzu bayanai na cewa kimanin mutum dubu uku ne sun riga sun fice daga yankin yayin da ana nan ana jira ga wace sahihiyar rawa hukumomi za su taka wajen gaggauta kawo wa al'ummomin da wannan al'amari ya shafa ɗauki mai ɗorewa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.